tofa kamar yadda ake zargin cewa jaruman masana'antar da yanzu haka sun kasu kaso biyu, idan yadda muka hango siyasa tana neman raba a kan jaruman masana'antar Kannywood din hakika hakan ya yi matukar bawa mutane mamaki, ta yadda muka hango su sababbin al'amura a wajen bikin taron yar gidan sani danja shahararren a jarumi a cikin masana'antar kanu shahararren kuma ɗan siyasa a cikin jam'iyyar nan ta nnpp mai alamar kayan daɗi a nan jihar kano kenan hakikanin gaskiya yanayin yadda aka hango hotunan da aka saki waɗanda suka halarci wannan biki na yar gidan shi kansa jarumin masana'antar kanu ɗin wato sani musa danja abin ya ba mutane mamaki kamar yadda ake zargi zargi da raɗe-raɗi a kan cewa hakikanin gaskiya masana'antar kaniwu ta kasu kaso biyu bangaren jam'iyyar APC da kuma jam'iyyar ta NNPP a wannan jiha ta Kano. To lalle fa babu shakka wannan al'amari ya fara nema ya tabbata ta yadda ba a hango waɗansu jigajigai daga cikin masana'antar kaniwu ɗin ba waɗanda kuma suka kasance in cikin jam'iyyar ne ta APC wanda ba a hango dauda ka huta rara ba a ciki wanda kuma a ciki ba ƙara hango ɗaya jarumin nan ba mai suna alnuhu wanda kuma an san da cewa suna matukar tare da shi kansa jarumin na masana'antar kano wato sani musa danja ta yadda sani musa danja ya samu ya samu lambar yabo a cikin masana'antar ta kano ta yadda ba shi da abokin faɗa hakika ba ya tsammani ko kuma zaton ganin cewa akwai wani jarumi wanda ba zai halartar mai mai kara wajen ganin cewa ya je wajen bikin 'yar tasa ba. Wannan al'amari shine ya bar baya da ƙura ƙura yayin da aka tabbatar da cewa duk waɗanda ake tsammani cewa za su je ma ba su ne suka je ba yayin da aka hango naziru sarkin waka yana daga gaba-gaba a wajen taron wanda kuma aka tabbatar da cewa da naziru sarkin waka aka yi wannan taro aka rufe wannan sanadin waɗansu mutanen suke ganin cewa shine dalilin da ya sa dauda kahuta rarara bai halarci wajen bikin ba duba da yadda ake tsammani da zato cewa tafiyar siyasa ta haɗa naziru sarkin waka da kuma shi kansa sani musa danja wannan dalilin ne ba da damar haɗewar kansu har ta kai ta kawo ga yanzu haka shi sani musa danja ɗin wato naziru sarkin waka ya samu halartar wajen zuwa bikin cikin a yar tasa lalle hakikanin gaskiya dauda rarara kuma bai samu damar zuwa ba wanda idan ya je lalle babu shakka naziri sarkin waka ya fi kusa da sani danja ina ɗaya daga cikin dalilin da waɗansu mutanen suke bayyana a dangane da ra'ayin kansu ba daga bakin dauda ka hutu rarara ba kuma ba daga bakin naziri sarkin waka ba haka zalika ba daga bakin shi sanin musa danjan ba lalle babu shakka a ta wani fannin kuma ana hange idan a ce ba a hango jarumi alinuhu a wajen shi kansa taron ba idan an ce ba a hango jarumi a shi kansa a dauda ka huta rara din ba ko kuma mu ce shahararren mawaki na cikin masana'antar ta kaniwood a wajen ba wato shi dauda ka huta rara din to ai a hotunan da aka saki akwai manya-manyan jarumai waɗanda da dama ba a hango su ba sai dai kuma in dai hoto ne zai tabbatar da wane ya je wance ta je to lallai babu shakka da yawan mutane za a gaba a gansu a wajen ba kamar irin su jarumi adam a zango wanda kuma ala hakikatin an tabbatar da cewa jarumi adam a zango shi yanzu haka ba shi da wani bangare da ya bayyana amma a bangaren bangaren mahanga ta siyasa wacce za a ce ga bangaren da ya ɗauka shine dalilin da za shi wajen wannan taro ko kuma shine dalilin da ba za yi ba a cikin gaggariman dai abubuwan da aka tanadar a wajen bikin kuma aka yi matukar bada mamaki a wajen bikin hakan ya ba da mamaki ma'ana kenan akwai irin yanayin yadda aka samu ziyartar manyan mutane ta yadda har da matar gwamnan jihar kano wato injiniya abba kabir yusuf an hangota ta shiga cikin wannan taro wanda daga shigarta aka sa mata waƙan nan a ta siyasa siyasa ta ɓangaren gidan Abba da kuma Kwankwaso. Wannan dai shine ala hakikatin abin da mutane suke nazari a kai a rashin ziyartar radara da kuma sauran manyan jaruman masana'antar Kano ta yadda ake zaton masana'antar Kano ɗin ta kasu kaso biyu ya sa ma aka ci gaba da sari akan hakan sai dai kuma ba lalle a ce hakan ba ne. Masaranmu ne yau da kullum muna jira ku bayyana mana ra'ayoyinku ta comment section.